من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan cikawa idan azalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamo yau rana ta biyu a mako ranar alhamis da muke karanta wannan littafi mai albarka alkhawari na wanda fadilatu doktor abdulkarim nasir ناصر عبد abdulkarim العقل ya wallafa mana mai fayyace mana aƙidun khawarijawa da abin da suka ginu a kai da tafarkin rayuwansu da kuma ilin kallo da suke yi wa musulmi mai saba wa Allah subhanahu ta'ala da kuma shugabannin musulmi yau muna talatin daidai ko ga watan rabi'u sani wato watan hudu kenan na kalandar musulunci na wannan shekara tamu ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da 18 ga watan daya na shekara ta 2018 miladiya za mu yi bayani akan matsaya matsayan da sahabai da manya-manyan malamai magabata irin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da dukkan malamai na kirki ahlu sunna matsayan da suka ɗauke khawarijawa kana mawqifu sahaba matsayan da sahabai suka ɗauka game da ah, radiyallahu anhum Allah yarda da su wasalafu da magabata na ƙwarai min ba'adihim bayan su sahaban min al-khawarij game da waɗannan khawarijawa masu waɗannan aqidun da muka yi ta lissafawa gaskiya matsaya ne kawiyan matsayi ne mai ƙarfi matakai masu ƙarfin gaske wahaziman kuma ba na wasa ba ba su yi sako-sako da aƙidunsu ba ba su yi sauƙi game da matsayin da suka ɗauka game da su ba matsaya ne mai ƙarfin gaske wanda babu wasa a shi وقد tajalla fi tahdhir minhum hakika irin gargaɗin da suka yi ta yi game da aƙidun waɗannan mutanen ya bayyana daga maganganun su sahaban da kuma magabata da gargaɗi da matsaya da suka ɗauka game da bidiyoyinsu wa maqalatihimul fasida da gurɓatattun maganganunsu na su khawarijawa kama kanu yunazirunahu wato bayan sahabai da magabata sun yi ta faɗakar da al'umma sun yi ta kwaɓan al'umma sun yi ta gargaɗi wa al'umma game da su yi hattara da bidiyoyinsu da irin gurɓatattun maganganunsu da aƙidunsu haka nan kanu yunazirunahu suna zuwa suna irin tattaunawa da su dialogue su tattauna da su su kawarwa waɗanda Allah ya shirye su daga wannan mummunan fahimta da bidiyoyi da shubuhoyi da suka fada waɗansu su shiryu waɗansu kuma su kafe kan wannan aƙidan amma ta hanyar tattaunawa da su ɗin to suna jama'a kansu na ƙara wayewa wajen fahimtar manufofin waɗannan mutanen da ake gunsu wa yu'allimunahu suna sanar da su kama fa'ala Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas kamar yadda sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arbahu da shi da Abdullahi dan Abbas Allah ya da su farko dai sayyidina ali da suka ga waɗannan mutane sun yi bara'a da su sun yi tawayewa shugabancinsa khalifanci shi sayyidina ali sun kafirta shi sun kafirta muawiya sun kafirta waɗanda suka goyi bayan wannan hadisa ta tafi to sayyidina ali ya tura ni shi da kansa da ibnu abbas sun je suna tattaunawa da su ne farkon step da suka ɗauka kenan na tattaunawa da fahimtar da su da ganar da su da yaye musu irin wannan mummunar shubuhar da ta makantar da su har suna ganin halarcin jinin musulmi da dukiyarsa wannan shubuhar da ta kurmantar da su wanda ba sa jin kira da nasu ya je ya tattauna da su da shi da Abdullahi bin Abbas da waɗansu sahabai waɗansu sun dawo sun gane waɗansu kuma suka kafe suka doge akan wannan barnar har ta kai ga kisan musulmi nan ne sai dina Ali ya yake to matsayin sahabai da asalafu fale kallon da suke wa khawarijawa kanu yarawrahum shiraral khalqi kallon da suke musu sune mafi sharrin halittu a cikin mutane suna daga cikin sharrin halittu mutumin da aƙidansa halatta jinin musulmi yake da sunan shi musulmi ne ya halatta kashe musulmi ya halatta yaƙan musulmi ya halatta ƙona dukiyar musulmi da halaka ta ya rika kiran garuruwan musulmi daru kufrin garuruwa na kafirci kuma duk irin abin da ya hau kan kafirai ya hau kan musulmai kai don suna sabo to kaga wannan ai shirarul khalqi sharrul bariyat suna daga cikin wato sharrin mutane mafi sharrin mutane wa kanu yuqatilunahum sahabai da magabata sun kasance suna yaƙansu idza hadasa minhum qitalu idan su suka fara takalan musulmai suka yaƙe su to musulmai na yaƙan su sahabai suna ɗaukan mataki na yaƙan su au baghyun ko kuma duk lokacin da suka fara ta'addanci wa mutane to sahabai suna menene suna hada sojoji runduna da za ka yaƙe su domin menene domin hana su daga wannan ta'addanci auqata usubul ko kuma idan suka yi tarkar terrorizing mutane a hanyoyi na kasuwanci suna musu fashi suna musu fashi na dukiyoyinsu to nan ma ana haɗa runduna ta yaƙe su wa ta'arradu li masalihil musulmin. duk wani abun da yake public interest ne na musulmai duk wani hanya da take kawo musulmai maslaha da alkhairi to idan suka ta san matatse wannan hanyar musulmai suka shirya riguna su yaƙe su mu'amalan da suka musu kenan amma idan ba su ta san musulmai da sunan ta'addanci ba ko da sunan yaƙan musulmai ko suka rika musu fashi to ba sa ne ba a taɓa wa'azi ake ta mutu wa'azi na jawo hankali su fahimta su tuba daga kan wannan aƙidar su dawo aƙida ta daidai ita ce aƙidar ahlus sunnati wal jama'a wa ilayka namazij da waɗansu misalai kaɗan min mawaƙi talab game da matsayan da wato magabatanmu na ƙwarai suka ɗauka min alkhawarij game da khawarijawa da ya san matsayin da suka ɗauka game da su na farko akhraja abu abdurrahman abdullahi ibn ahmad bi sanadihi an muawiyah bin qurra wato shi abu abdurrahman ya fitar da wani sanadi daga abdullahi dan ahmad da sanadinsa daga mu'awiyatu dan kurra yace kharaja muhakkimun wato wani dan khawarij ya bayyana wani dan ba ya bayyana fi zamani ashabi rasulillah sallallahu a zamanin sahaban manzon Allah akwai mai wannan aqidar na muhakkima wato bi ma'ana wanda suka suke da aqidan kafirta wanda suka yadda da wannan hukuncin da sayyidina Ali da Muawiya suka cimma na dakatar da menene yaji ta hanyar mutum biyun nan muhakkima kenan ko khawarija yan tawaye wa sayyidina Ali to mai wannan aqidan ya bayyana a zamanin sahabbai fa kharaja alaihi bisayfi rahatun min ashabi rasulillah sallallahu sai waɗansu sahabai waɗansu mutane ƴan tsiraru daga cikin sahaban manzon Allah sallallahu sai suka fito masa da takuba minhum a'id ibn am daga cikin wanda suka fitan musu din akwai A'id dan amru suka fita lalle lalle suka ɗau makamai suka fuskace shi ka duba wannan magana a sunna mujalladi na biyu shafi na 640 lamban hadisin 1530 daidai قال المحقق إسناده صحيح فإن أن خالدا عن عن عن معاوية sai dai shi khalidu ya yi an'ana daga mu'awiya bai ce sami'tu ba ko bai ce ra'aitu ba mu'an'anun ka an ta'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam shine an ana kun ga matsayin da sahabai suke ɗauka suna fuskantar su ne da makami na biyu wa akhraja bi sanadihi an al-awraq ibn qais qala awraq dan qais yace kunna bil ahwaz mun kasance mu a wurarenmu na ahwaz sunan kabilu ne na larabawa mu nuqatilul khawarij mu muna yaƙan su ne a wajenmu a eriyanmu a tsakaninmu wafina abu barzatal aslami a tsakaninmu akwai wannan sahabi mai albarka da daraja da kima abu barzatal aslami kaga waɗancan su tabi'ai ne shi kuma abu barzat al-aslami sahabi ne radiyallahu anhu Allah yarda da shi cikin mu da muke yakan su din akwai wannan sahabin a tsakanin mu abu barzata al-aslami faja'a ila naharin sai ya zo wani kogi fatawabba'a yayi alwala thumma qama yusalli sai ya tashi yana sallah shi Abu Barza ta din kenan as-sunna ka duba littafin nan da aka lafa suna as-sunna shafi na 600 hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da biyu na uku wa akhraja an nafi'in qala an ruwaito ne hadisi daga nafi'u yace lamma sami ibn umar radiyallahu anhu bi najdatin qad aqbala wa annahu yuridu madina yayin da abdullahi dan umar ya ji labarin cewa akwai bi najdatin wato su ne waɗannan yan najidat kawarijawa kenan domin a sunayen su jiya muka ce akwai al'azarika akwai suwa ne ne akwai safriya sannan akwai annajidat to su ne waɗannan yayin da ya ji cikinsu masu wannan aƙidan bi ma'ana a takaice ba kawari ce wato kad akbala ya zo wa annahu yuridul madina yana so ya shiga madina wa annahu yusbin nisa ya je yana kame mata a matsayin bayi wa yaqtulul wildan yana kashe ƙananan yara kana sai abdullahi ɗan umar Allah ya da shi yace idan la nada'uhu tunda al'amarin shi ya zo al'amarin nashi hadda kisa to tabbas ba za mu kyale shi ba wa zaka da irin wannan aika aikan da yake so da aika aikan da yake yi wa hamma bi qitalihi abdullahi dan umar ya zabura sosai wajen yaƙansa wa nasa kuma ya inciting din mutane ya kwadaitar da mutane ya zaburar da mutane sun zo ne madina suka fara wannan barna faƙila lahu sai mutane suka ce abdullahi dan umar innan nasa la yuqatiluna ma'aka mutane fa ba za su iya yaƙi tare da kai ba wa nakhafu an tutraka wahadaka fatuktal yace ko muna jin tsoro a barka kai kadai a kashe ka yace fataraka abdullahi dan umar ya kyale shi to kaga bi ma'ana suna daukan mataki sosai na yakan wa akhraja qissatu wa ukhrija qissatu abil ahwas arwayto qissa na abul ahwas qala yace kharaja qawarijun qawarijawa sun fito ta surika ta ta'asan su kun bayyana فخرج إليهم سيد تتمس في قصة آه، سوسي أبي الأهوى كنا فقتلوه سك كشيش فقالني خرج خوارج كو خارجي با يبي تمس دياج يعني أنه لما سمع بهم حب لقتالهم فقتل وتدعي da ya yayi yunkuri ya ta san musu zai yace su sai suka kashe shi abinda ake so a nuna wato zaman sahabai ba su taɓa yadda da aƙidar su ba sa sassauta musu ko su ko su fito na fito suke da su rabi'an na hudu wa akhraja an ibn abbas anna aliyan akhrajahu ila al-khawarij fa kallamahu labari ya zo daga abdullahi dan abbas ya sayyidina ali ya tura shi ila al-khawarij zuwa ga khawarijan da suka yi tawaye wa menene wa sa da shugabancinsa ya tura sayyida abdullahi dan abbas ya je yayi menene ya tattauna da su tattaunawa ta fahimta ya musu wa'azi da nasiha yanda za su bar wannan aqidar su da kan hanya fa shi kuma abdullahi dan abbas ya je ya tattauna da su tattauna ta fahimta ta hankali fa farraqa bainahum sai ya raba tsakanin waɗansu suka goyi bayan abdullahi bin abbas din suka suka dawo hanya waɗansu kuma suka kangare faƙala alkhawarij sai khawarij suka ce balhum qaumun khasimun su mutane ne yan husuma mutane ne masu husuma na biyar waruya عن Umar بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز أخرجه إلى الخوارج فكلمه الرواية لدى عون بن عبد الله cewa Abdullahi lallai Umar ɗan Abdulaziz ya tura shi ilal khawarij zuwa ga khawarijawa fa kallamahum domin ya je rika tattaunawa ya dawo da su kan hanya ba a barin su haka kawai ba nasiha ba abin nan aka je a tattauna da su a yi dialogue tattauna ta fahimta waɗansu kan dawo hanya ba kai za a zira musu ido a kalle su ne kawai da makamantansu na shida mataki na shida wa kana ibnu umar ya shirar al-khalq abdullahi dan umar yana musu kallon mafi wato wato mutane mafi sharrin halittu suna daga cikin mafi sharrin halittu wa abdullahi dan umar din bayan wannan kallon da yake musu yana cewa in talaqu ila ayatin nazalat fil kuffar su khawarijawa sun zo sun tattara ayoyin da duk Allah ya saukar a kan kafirai faja'aluha alal mu'minin sai suka yi applying nasu akan mumunai ayan da take yi wa kafiri ta sauka akan kafiri tana nuna busiba da bala'i da azaba da Allah ya tana dama da iri yadda za a mu'amalanci kafiri sai suka suka suka ɗauko ayoyin kawai suka lafta su akan mumunai akan mumunai to kaga ai a tararan mutane kenan idan aka ce wa qatilul mushrikina kafatan sai su ce da musulmai ake wannan ayoyin da da waɗannan da ba sa tare da mu sake أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين كفروا وليجدوا فيكم غلظة sai su yi pointin in mumunai ce da waɗannan ayan take mu ake umurta kuma katilu din mu ne ladina kafaru wal yajidu fikum ghilza innahum la aymana lahum duk ayan da ta sauka akan kafirai dai sai su juya ta su ce da mu ne take mu ne ake umurta mu mu'amalanci waɗannan irin wannan mu'amala Allah rufa mana sai suka zama to اقرار الخلق نبقي وروى إسحاق إسحاق يا رويتو إسناد إسحاق ابن راهوي لنين أبوتين إمام أحمد قال يتي وسئل عن أي فتوى أي تنبيا مواه الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل anil haruriya game da haruriyawa suwa haruriya wa? na'am ko ne khawarijawan ta muku suna da sunaye da yawa ana kiransu hawari saboda tawaye fito na fito da suka yi da sayidina ali ana kiransu haruriya wurin da suka je suka suka yi kamfin bayan sun ware kansu sun yi isolating kansu Ka musulmai inda suka je suka yi kamfin harura inda sayyidina ali ya je tarar da su ya yaƙe su kenan ana kiran su almuhakkima ana kiran su almukaffira ko ba haka ba sunaye daban-daban duk mun faɗe su a can ana kiran su almariqatu wato masu fita su cille daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga abin farauta ta huda abin farauta mutum ya gazo mu misali ya sake kibiya kibiyan yahuda ki ce ya fita ba tare da ya ɗebi komai ba Ba haka suke fita daga musulunci an tambayi imamu ahmad bin hanbal allah ubangiji ya masa rahama game da waɗannan mutanen hawariyawa haruriyawa da marikawa imana Ya yakfurun wa tara kitalahu akramakallahu muna da fatawa ya imamu ahmad shin kana ganin waɗannan kawarijawa din nan haruriyawa din nan mariƙawan nan bisa aƙidun da suke kai suna iya kafurta sun kafirta kuma ana iya yaƙansu akramakallah faqala i'fini min Ya ce rufa mun asiri game da wannan ka sauƙaƙa mun wa ma ja jaa fihim fil hadith kawai yawa ka faɗi abinda hadisi ya faɗa game da da su almariquna min ad-dini kama tamruqur ramyatu a tamruqur ramyatu as-sahmu masu fita daga musulunci kawai kamar yadda kibiya take fita daga abin farauta bi ma'ana kafiran ne sai dai su suna da magabata suna da nauyi suna jin nauyi suna samun kansu a wani yanayi na abin nan su fito su ce kafuran haka ɗin ina fata an gane ko aka je imamu malik santa idan aka tambaye shi abu na haram me kaza me kaza me hukuncin kaza sai ka ya ce wakariha malik kawai malik ya ki abin wakariha ai haram ma ai haram ma abun ki ne ai haram ma abun ki ne to suna da tawalu'u sosai ba sa saurin faɗan kaza ka wane kaza kafiri ne wane kaza suna da ɗan wannan tawalu'u wane abu kaza haram ne abu kaza halal ne suna da tawalu'u sai su ce kawai dai ni dai ina kyaman shi wannan idan kuma halal ne ce eh ina ganin wannan ya halatta ba zai ce halal bane saboda suna tsoron ayan nan ta Allah da suke ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim ku daina abu saurin fada kaza halal ne kaza haram ne a tambaye ka kaza halal ne kaza haram ne kaza halal ne kaza haram ka rika cewa kai a bashi dai kawai ni fatawata a bari a bar wannan abun kawai ina fata an gane ko sannan kuma akwai abubuwa na haram na irai da shi ma Allah maɗaukakin sarki ya kira su makaruhi eh? Allah maɗaukakin sarki kaga da ya jero ولا ولا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاك نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني كل ذلك كان إن كان سيئه عند ربك سكي مكروها مكروها زنا مكروهي ne cin dukiyar maraya makaruhi ne Eh, kashe rai makaruhi ne kawai mudu makaruhi ne sa amma Allah duk waɗannan abubuwan da na lissafa kana sayyi'uhu inda rabbika makaruhan mai aikata su a wajen ubangijinka abun kyama ne shi to kaga abu ne na haram abu na haram manya manyan kaba'irai amma daga ƙarshe Allah ya ce makaru wani wani malamin fiqhu idan kaji ya ce maka kaza makaruhi ne to yana koyi ne da wannan ayan bi ma'ana haram ne sai ce maka makaruhi ba irin makaruhi da ka sani ba ina fata an gane ko wani dai aji abu makaruhi ne ce to ana iya yi kenan idan aka kaji wannan abu fa ba abin so bane ba a son shi ko Allah ya ce baya son shi ko bai ce maka haram ba kaji Allah ya ce maka ba na son shi ya kamata ka bar shi ai to wai mutum kullum sai an ce mai kaza haram ne wai nan ne zai ce to mu kiyaye fa haram ne kamar yadda aka ce makaruhi af ah, makaruhi ne mu dan ci kawai mu dan sha kawai haka za ka ci haka nan mutuwa ya fi so ya rika jin abu ai in an ce farilla ne to ai nan ne zai rike shi da aka ce a ah, wannan ai mustahabbi ne aka ah, mustahabbi ne malam bari kai zo mu ya ba kai kaza ba kai mustahabbi ne ai daga cewa mustahabbi bi ma'ana ai ba a ce ka bari ba ai mustahabi shine in kai shi kana da lada a wajen Allah in ka bar shi ba za a kama ka da zunubi makaruhi shine in ka bar shi kana da lada in kai shi kana da zunubi sai ya kamata ai ka bar shi don cewa makaruhi bai ce kai ba don in kai kana da zunubi in kai baka da zunubi in ka bar shi kana da lada kai to haka mutane suke daukar abu very light haka su saba aikata makaruhi to ran da aka zo aikata haram in sai ya same shi mai sauki ne kawai saboda kafin ka je wajen haram irin su makaruhi ne road block su ne ake sa maka road block road block road block road block road block kafin ka je can asalin mind point inda aka hana ka zuwa to mutum kullu ya saba aikata makaruhi makaruhi ya saba ran da ya ta san maharam in zai same shi a ne mai sauki kawai mai sauki haka nan mutum ya saba barin mustahabbi mustahabbi da an ce kaza ba shi kai mustahabbi ne da an ce kaza ba shi kai mustahabbi ne ai sunna ne ma bai kai farilla ba to idan ya saba da barin mustahabbi randa ya menene ya tashi barin farillan ma ya ka samu mai sauki ne domin yawan aikata mustahabbin su za su sanya jiki su ne wato za su kare ka daga rashin barin haram ya kaga a ah, mustahabbi ma baka ma bashi ba balle ma wajibi ka gani to Allah ban ya ruka mana abin to shine amma imamu amana yace ai fata wanda manzo Allah ya bayar ya isa ma kawai yamruquna min ad-dini kama tam yamruqu sahamu min ar-ramiya masu fita daga addini kamar yadda kibiyan farauta take fita ta huda abin farauta ta fita wannan ya ishe kama ai bi ma'ana abin da yake nufi annahum marikatun ai waɗannan sun fita wajen ma musulunci wa yuqataluna kuma ya halatta a yaƙe su abin da yake nufi kenan imamu ahmad wallahu a'lam in ji shi mai littafin yayi ta aliki na takwas game da yanda magabata da sahabai suke mu'amalantar kawarijawa وأخرج الآجوري في الشريعة الآجوري ونبب بما لين خمسات مثلا من شريعة مسلمين يا فتودا يا رويتوني حديثي كوني قولي عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وترانا أن أنبتا وعبد الله أن أباس خوارجاوه wa ba yusibuhum da abinda yake samun su ko zai same su inda qira'atil qur'ani yayin da suke karatun alqur'ani fa qala radiyallahu anhu Allah ban yadda da shi sai yace ayyuminuna bi hikamihi bi muhkamihi su khawarija suna imani da muhkam muhkamul ayat wa yadhilluna inda mutashabihihi suna bata a wajen mutashabih ka san al-muhkam ayoyi bayyanannu wanda hukuncin su kawai ba bai da wani mushkila wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma wannan muhkam ne kaga duk ya san shi wannan kaza kaza ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum kawai wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wannan abu ne muhkam sananne ne to amma al-mutashabih ayoyin da wato suke da ba kowa bane yake sanin fassarar ba kowa bane sai an je gun hamshakan malamai hamshakan malamai kaga alif lami wannan mutashabih a bar wa Allah kawai hatta malaman ma a shi qur'anin akwai abin da yake muskam wanda kowa ya sani mai jin larabci ya sani akwai mutatabe wanda sai an mai da shi zuwa ga manya-manyan hamshakan malamai ka gani walau radduhu ila Allah wa ila wa ila ulil amri walau radduhu ila rasuli ko wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minkum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا والذي أنزل عليكم منهم منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فذاك دا أقوي متشابه آيوين دا ونسائي malamai ƙwararru a wajen ilimin ma kan ce Allahu a'ala sukan bar wa Allah subhanahu wa ta'ala sanin wannan to su su hawari irin wannan shi suke tonowa irin wannan shi suke tonowa dama masu bin irin waɗannan ayoyin su ce sai sun tono su to dama ibtiga alfitinati suna yi ne don aukar da fitina da ka fitina ka ji shakkan qur'ani ka ji menene ma wabti za a ta'awilihi da kuma son yin tawili wa ayoyi alif lami kawai ka ce Allahu a'lam kawai kada ka yadda ka ce alif yana da wani sirri lamun yana da wani sirri mimun yana da wani sirri wanda wannan sirri ba a same shi wajen annabi ba shi da aka saukar wa alqur'ani haka manya-manyan sahabai da aka saukar musu din suka karanta shi a gaban manzon Allah ya fassara musu babu wani wanda ya san wannan sirrin sai da kai ka zo a ƙarshen zamani sai ka ce akwai ni sirri sirrin izawaka sirrin yasi, sirrin eh, tabara sirrin kaza kaza wanda babu wani littafi wai na sirrin da ya tabbata a magabata sai na yanzu iftiga alfitinati kawai wasu ga a ta'awili sai a murta ayan a ce maka ga wani sirri da aka matso aka fito da shi sai su nuna maka su sun sani waɗannan eh, su ne ‘yan ahalun menene zahiri da ba'ini ba'ini abin da ke koye sai a nuna maka akwai waɗansu special mutane da su sun san ilmul ba'i, yawansu kuma mutane kun san ilmul zahir idan aka ce maka akwai waɗansu mutane waɗansu group da su ilmul baɗi suka sani bi ma'ana ɗan secret society kenan shine ilmul baɗi za ka same su shine abin da tura suke nufi da ɗan secret society wani group ne za su yi forming kansu su sai sun san ilmul baɗi ana samu su cikin shi'a ana samu su cikin sufiya ana samu su cikin dukkan waɗansu ƙungiyoyin nan wanda ba na ahlus sunna ba sai suka raba ilimi biyu akwai na zahiri wanda ya ku bayi suka sani da mu kenan da ire-irenmu da ku duka mu a wannan class din muke to sai kuma ilmul baɗi sai kuma su ne waɗannan special mutane suka sani ai baɗi ni shine abin da ke koye ne secret abin da ke koye a ce waɗansu mutane special da suka san ilimin koye shine yan secret society yan call yan call yana shan giya kawai nono ne kai ne da yake kai zahiri ka sani kana ganin giya ne amma da za ka zauna da shi wallahi za ka gamsu nono ne kindirmo mai kyau yake amma da yake kai level na ka bai faɗo ilmul badin ba to kun san shi'a masu suna da badinul badin din ma eh bayan ilmul badin din akwai ni badinul badini badinul badini har hawa nawa bakwai rawa bakwai yawa in ka ce musu to ni ma na na san ilmul badin din sai suka ce to baka san badinul badin ba <laughs> haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri ah, yace su kullum wannan ayoyin suke bi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alhalin babu wanda ya san fassaran waɗannan ayoyin sai Allah me me yasa waɗansu ayoyin Allah ya bar wa kansa sani waɗansu kuma ya sanar mana duka don Allah ya ga akwai masu imani da waɗancan akwai masu imani da su duk jaraba ne na Allah duk abin da kake neman nan a rayuwanka ta duniya har ka mutu ka ka koma ma Allah yana daga cikin al-muhkam din to me na cewa kai sai kai jigin din mutashabih din da Allah ne ya bar wa kanka sani me kake so ka gano a cikin da waɗannan muhkam din ba su gamsar da kai ba haka zaka iftiga al-fitnati neman fada cikin fitina kawai domin abin da Allah ya bar wa kansa sani in ka ce kai sai ka san shi fa to ka tabbata ka ta san ma menene fitina da halaka da jawo musiba wa kanka to shi yasa a addu'an manzo Allah ta sallake ta Allahumma inni as'aluka a'udhu bika menene inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'thartahu fi ilmi al-ghaib indaka ina roƙonka da dukkan wani sunanka da sifanka ya Allah wanda na sani da wanda ka sanar ma wani daga bawanka da wanda kai ka bar wa kanka sani kawai ya Allah duk na roƙe ka su ka biya mun bukata ta irin kaza ka bar wa Allah subhanahu wa wa ma ya'lamu ta'wilahu alhalin babu wanda ya san fassarar illallahu sai Allah warrasikuna fil ilmi manya manyan hamshakan malamai ma idan suka zo kan waɗannan ayoyin sai ka ji sun ce yaquluna suna ce na bihi mun imani dai da shi kullum min indi rabbina da mutashabih din da muhkam din duka daga wajen Allah ne mu mun imani da su Ali, to kaga rikakkun malamai wajen ilimi makenan in sun zo su ce Allahu alam ballantana su da suna da illatul ilmi wa du'uful fikki fi ko ba haka suke ba to ba eh suke su irin waɗannan maza su tono su fassara ya'ani bima yusibuhum inda qira'atil qur'ani min as-sa'q eh yake samun wajen karatun qur'ani min as-sa'q na suma wal ghash tsaban karatu har mutum ya suma annabi san sarki duk karatun su baya wuce lebin baya zuwa har zuciya baya zuwa har zuciya zaka ga Allah ubangiji ya ba mu sai ya haddace Qur'ani na bar kaman Fatiha amma wallahi na bara ne ne ma za ku ga masallacin matafiya din nan masallacin matafiya in kuka in inda duk ake sauka za a yi sallah sai ka ga mutum in ya hango ku a mota kuna zuwa hayya ya sila da ya gudu kuke dau qur'ani a'udhu billahi minash shaitani rajim a san da zai san da bismillah da ruwa a kan bambami zalim lami zalim kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna a san da zai san da zai ga wajen sai a jefa mai a jefa mai ana fita ya hada qur'ani sai ya zauna a kan benci A ai tahira yi ta kila idan ya ga waɗansu ba za su sauka su yi sallah sai a gudu a ɗau Qur'ani sai a makale daidai kofar bismillahir rahmanir rahim kana aje takalmi ya juya maka so bismillahir rahmanir rahim ka zo zaka fita sai ya ja maka takalmin ka bismillah sai a aje masa sa shikenan na neman duniya na neman abun nan ba dan aiki ba ba dan abin nan ba dan lada ana karanta shi don lada daya harafi nawa harafi goma ba kawai don kasuwanci kawai wal iyazu billah Allah ban ya rufa mana abu na tara wa an abdullahi ibn abi yazid قال سمعت ابن عباس الناجي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما su يرضى وذكر له الخوارج ان انبتا مسا خوارجاوا واجتهادهم da irin kokarin da khawarijawa su suke da shi wa salahuhum da kirkinsu su da natsuwan su ka san annabi sallallahu a wannan hadisi yace in ka ga sallar su sai ka rena taka sallah ko ba haka ba in ka ga natsuwan su da kamewan su da dan lankwashewan su irin na imanin nan sai ka rena naka imani amma gaba ɗaya manzo Allah yace imanin da mene duk baya wuce ba to an tam an ambata wa shi Abdullahi dan Abbas game da irin ƙoƙarin kawari wajen sallah ƙoƙarin su wajen ibada ƙoƙarin su wajen kamewa faƙalar radiyallahu anhu sai Allah ya tafi yace laisu bi ashadda ijtihadan min al-yahudi wan nasara yace duk ƙoƙarin su da ibadan su ba su kai Yahudi da nasara ba ko to wahum ala dalalati yace waɗancan ma da suka fi su ibadar ma matattu ne ballanta nasu kada ya nuna batattu ne aka kan wani abu na gaskiya wa anil hasan al-basri wa dhukira al-khawari hasan al-basri an ambata masa khawarijawa qala hayara wannan ai imantattu ne sukara wato bugabbu ne waɗannan mutum ya imauce ina fata an gane ko imauce ka gan shi yana tafiya kamar bugagge hankali ma bai ishe shi ba laisu yahudan wala nasara aka san basri su ba yahudawa ba ba kiristoci ba wala majusan su ko ba majusu ba balle a dan musu wani uzuri su ba sa nan ba sa can ba sa nan a a a suke bugaggu kame kame bauɗaɗɗu haka sai ba inda suka dafa suka tsaya dara yahuda za ka ce ai suna da ɗan littafi da suka yi riko da ko yahu waɗancan la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ballantana musu uzuri na sha ɗaya wa anil mu'allab min ziyadin qila lil hasan ya abal hasan kharaja kharijiyyun bil quraiba akwai wani ɗan ƙauye gari da ake kiran shi quraiba aka samu abu sa'id aka ce to wani ba farije fa ya bullo a nan gari mahallatun indal basra wani dan kauye ne a basra faqala sai Hassan ya ce, eh, abu sa'id yace al miskinu ra'a munkaran fa an ankarahu yace Allah sarki ina tausaya ma yan sawari in ka ji badare ta maka miskin wato abun tausayi Allah abun tausayi mutane miskin wallahi na fata an gane in kana kwanta asibiti mutum yana uwa? yana fama da jikina in balare da ya zai ce hannu ina gaje yake kai fa hannu miskin wallahi eh abun tausayi yana fama da jiki wallahi yi miskin ba idan baka da kuɗi bane a wato abun tausayi wato shi aqidan shira'a munkaran fa ankarahu wai ya ga wani an yi abin da ba kyau ya guje shi to wai shi a ganin shi ai sayyidina ali ya yi tahkim ko sai ya guji wannan wai ya guji barnan da aka yi da yana ganin shi barna ne ya guje shi sai je ya afka cikin wani barnan da ya fi akwai barnan da ya wuce halatta jinin musulmi barnan da ya wuce abin nan shi wancan tahkim inda aka yi an yi ne don ya tsare zubar da jinin musulmi to wai ya guje hakan amma sai ya fada cikin shi abinda ya halatta masa jin zubar da jinin musulmi da dukiyansa da kafirta musulmi kaga fa waka fi ma huwa ankaru minhu sai ya fada cikin abin da yafi wannan muni na karshen da zamu tsaya shine thumma qala al-ajurri ajurri yace fala bahi. duk waɗannan manyan malamai ne magabata yace bai dace ba liman ra'a ijtihada kharijiyyin da duk mutumin da yake ganin kokarin ibada ta bakawarije kar faraja ila imami duk wani ijtihadin da zai yi wai da ya halatta masa ya yi tawaye wa imam shugaban musulmi adalan adili kanan imamu au fajiran ko da imam ɗin shugaban musulmin fajiri ne manzo Allah sallallahu bai taba shi a masa tawaye ba ko da shugaban ku mashayi giya ne mashayi giya ne maciyin haram ne mai wuni a club duk wata kaba'irai yana yi Bazu Allah bai taɓa cewa a yi fito na fito da shi ba ballantana kuma adili da ake gani yana adalci kun san dalili shi shugaban nan da yake waɗannan zunuban tsakanin shi da waye ne da Allah amma kai bai tilasta maka cewa tunda ina shan giya kuma sai kun sha ba bai faɗa ba bai ce tunda ina barna iri kaza kuma sai ku yi ba bai ba ku bai bai ce ku yi ba bai ce ku yi ba tunda yana yi tsakanin shi ku bar shi da mahaliccinsa bai hana ku sallah ba bai hana ku activities ba bai hana ku musulunci ba bai hana ku makarantun islamiyan ku ba bai hana matan ku sa hijabi ba bai hana ku wa'azin ku ba bai hana ku gina masallatan ku da karatuttukan ta duk waɗansu activities na musulunci bai hana ku ba shi dai yana aikata zunuban shi tsakanin shi da wa da mahalicinsa manzo Allah ku fashi ku bashi matukan bai umurce ku ku ba ka gani inda aka ce ba za a yarda da shi ba ya ce ya umurce ce kowa sai ya sha jiya ya ce ya hana sallah ya ce ya hana mata sa hijabi to nan ne amara bi menene amara bi ma'asiyatillah nan ne ya umurni da sabon Allah to nan ne za a fito na fito da shi amma manzo Allah ya hana bai olmi gaba a masa irin wannan a masa wai fito na fito saboda yana shan jiya. ko ya je yana rawa an ɗauko shi kawai yana rawa haka za ka tara to manzon Allah sassale ya hana to duk bakarijan da wai yake gani dole kawai ya yi wani ijtihadin da ya halatta masa a yi tawaye wa shugaba tawa'un adili ne shugaban ko ja'iri fa kharaja ya masa tawaye wa jama'a jama'atan ya haɗa waɗansu gungun mutane wa saifahu ya zare takwafinsa wa tahalla qitalal muslimin ya halarta yaƙan musulmai da zubar da jininsu to fala yanbaghi lahu an yaktarra bi qira'ati irin wannan mutumin da yake da wannan aqida bai kamata mutum ya rudu wai da karatun qur'ani shi ba kar karatun qur'ani shi ya ruɗe ka ka rudu da shi ka dauke shi mutumin kirki ne karatun qur'ani shi bai hana shi zubar da jinin musulmi ba karatun qur'ani shi bai hana shi tawaye wa musulmi ba karatun qur'ani ya halattawa ya halatta masa kashe musulmai to wani irin karatun qur'ani zai waye burge ka hmm? inda karatun qur'ani na gaske da ya hana shi waɗancan abubuwan yace kada ku yadda ku rubu da ibadan kada ka rubu da rawani kada ka rubu da nafilfilunsa wallahi wala bi tuli qiyamihi fi salat kar yawaita tsayuwan sallolin sa na dare ya ruɗe ta wala bi dawami qiyamihi kar wato dawaman azumin sa da yake kullun cikin azumi kullun cikin qiyamul kullu kullun nafilu kullun karatun qur'ani yace wallahi kar wannan ya ruɗe ka matukan yana da aƙidan halatta jinin musulmi da kafirta musulmi da tawaye ga shugaba da fito na fito da shugaba da iya haɗa makamai don a yaƙi musulmi kar wani abu na waɗannan ibadan su ruɗe ka in ji a wala bi husni alfazihi bil ilm haka nan idan ya zo yana karatu ka ji ba sai raɗaɗau raɗaɗau raɗaɗau raɗaɗau abin burge kai kai yace wannan munafiki yanda yake salaqukum ne bi alfinatin hidahajin ashhatan alal alkhair take munafiki haka yake mai zaƙin baki ne mai nuna maka yana son ka da alheri amma humul aduwu fahzaruhum Allah ya ce manzo Allah kaga waɗannan idza ja'aka al-muqaluna shadu annaka la rasulullah kai manzo Allah ne kaza assalamu alaikum assalamu ne mai yace assalamu yake to waɗannan da suke sunkuya a gaban ka suna maraire cewa suna cewa nashhadu annaka Allah ce humul adu wallahi sune the real enemy sune makiya na gaske fa hazarhu kai hattara da su kawai na fata an gane wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu abdu alaykum al anamina min al ghayb qul mutu bi ghaybikum bakin baki ne da su a broda we are one gara waɗannan su an san su kaburai ne can mun ja layi kawai amma waɗannan sai rawani sai ibada sai karatun qur'ani ai hattara idza matukan idza kana mazhabuhu mazhab al khawari matukan ka san shi mazhabar da yake bi ta khawari jawa ne to kar wani wata ibadar shi ta burge ka wallahi wa qad ruya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qultuhu arwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa din akhbarul labarai la yafa'uha kathirun min ulama'il muslimin wanda yawancin malaman musulmai ba sa iya ba sa sun kuɗe wannan labari bal la'allahu la yakhtalifu fil ilmi biha jami'u a'immatil muslimin duk waɗannan abin da ya faɗa ce hadisi manzo Allah ya tabbatar da shi ba malamin da ya taɓa mutun shi ko ya tunkuɗe irin wannan ko kuma dukkan jagororin musulmai sun tabbatar da haka in mutum aqidan shi na khawarijan shi ne kar wata ibadar shi da azumin sa da sallan shi da karatun qur'anin shi da alkabban shi da na'in shi da rawani shi ya burge ka ka rudu da shi ka bi shi ka zo kana halatta jinin musulmi kana zubar da abin kana kafirta musulmi wannan shine abin da ya saukaka a yau da fatan Allah wani mana albarka ya mana muwafaka ya kare mu ya kare mana ya shiryi waɗanda suka fada irin wannan aqidar innahu waliyu zalika wal alai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh